شيني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق موقوفا عليه موقوفا عليه أنه قال اركبوا محمدا في أهل بيته رواه البخاري معنى اركبوا أي راعوه واحترموه وأكرموه والله أعلم وانا حديث عبد الله بن عمر الله يكاري الدعاء قريسه wanda ya ruwaito shi daga abubakar siddiq allah ya kara yadda a gare shi mawkufan alaihi manufa daga zancen sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu Manufa ba daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba annahu qala sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa urkubu muhammadan manufa ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama ku girmama shi ko ko kare alfarmarsa fi ahli baitihi a cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ku kula da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku girmama su ku kare alfarmarsu a ciki malam ya ce ma'ana urkubu ma'ana abinda ake nufi da urkubu da sai na abubakar radiyallahu ta'ala ya faɗa shine ra'uhu wani ba ku sanya ido wajen kula da shi na mura'ati ya manufa mutum ya zama to yana kula da mutum wa tarimuhu kuma ku girmama shi wa akrimuhu wa akri wa tarimuhu wato ku kiyaye alfarmarsa wa akrimuhu ku girmama shi ku girmama shi saboda haka wannan Zainab Abubakar radiyallahu anhu yake fada kuma wato wannan abin duk da mawqufi ne abinda suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora sahabbai a kai kenan inda babu wanda ya lizince shi kamar sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu kuma wannan shi yake kore wato tunanin waɗansu da za su yi tunanin cewa sai na abubakar radiyallahu anhu ba shi da wato bai mai da hankali wajen kare alfarmar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal hasali duk abin da ya zama tuma ba su sani ba na kare alfarmar sai za ga cewa shine gaba gaba da fada gaba da gaba gaba a wajen fada musu tun bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin karshe a wannan babin wal'ala insha Allah alam Allah shine mafi sani Rabu da mu tashi babi na 44 inda malam Allah ya ya yace babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahli al-fadl taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim wannan babi ne da malam wato ya bawa bashi ya ce babun wannan babi ne da yake bayani akan tauƙirar ulama'i ko tauƙirar ulama'i tauƙirar ulama'i wato girmama ma malamai wal kibari da masu shekaru manufa manya kenan wa alul fadli amma abota falala wa taqdimihim da bayanin gabatar da su ala ghairihim akan waɗansunsu wa raf'i majalisihim ko wa raf'u da kuma wato girmama ko ɗaukaka mazauninsu inda za su zauna wa izharu ko izhari martabatihim da bayyana martabarsu manufa darajarsu bayyana darajarsu قال الله تعالى ubangiji mai girma da buwa ya faɗa cikin alkur'ani kul ka ce da su ya annabi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin wanda suka sani yanzu sai a daidaita su da wanda ba su sani ba inna ma ya tazakkaru ulul albab ma'abota hankali su ne suke wato kuwa da wannan saboda haka ba daidai ba ne su ba zai zamanto a daidaita su ba yastawi manfa a daidaita su babu musawati daidaito tsakanin wanda ya sani da wanda bai sani ba ma'ana kenan a musulunci asali misali ba ba a zai inda kaji an ce ana daidaita mutane wannan ba tsarin musulunci ne musulunci yana da tsarin adalci adalci shine kowanne a ɗora shi inda ya kamace shi inda ya kamace shi saboda haka amma daidaitawa wannan kalma ce da ba ka same shi a cikin musulunci zai wani hadisi musulunci sai annasu sawasiyatun ka asnanil mushrik ga hadisi ne kwata-kwata babu shi ma waɗanda bai inganta wa mutane daidai suke kamar yadda watakila haƙorar kum suke wannan ba hadisi ba ne ingantacce saboda akar mutum ya zo ya dogara da shi musulunci akwai adalci inda aka ce watakila da mutum zai ga kamar daidaito ne wanda shi ya kamar daidaito shi ne na shine kafa udima uku musulmi jininsu manufa ɗaya ne in aka kashe yaro karami da a kashe yaro babba sunan wannan abin kisa saboda haka jininsu ɗaya yake sannan kuma idan ya zamanto babba ne yana da mukami da wanda ba shi da mukami jininsu ɗaya ne a nan ta ta manufa akwai kafa a daidaito na abin nan amma ba musawa ce ba musawa ce shine daidaitawa ba wannan babu shi a cikin musulunci babu shi a cikin musulunci wani bi masudin an karbo daga abu masud ukbat ibn amr al-badri al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati fa alamuhum bis sunnati fa in kanu fis sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu sawa fa ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن رواه مسلم وفي رواية فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم فليؤمهم أكبرهم سنا المراد بسلطانه محل ولايته أي الموضع الذي يختص به وتكريمته بفتح التاء تاء وكسر الراء تكري وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما ما لعل الله يمر ما يتي عن أبي مسعود عن كربو بابا مسعود Ukubatu ibn amr al-badri ukbatu dan amr al-badri al-ansari mutumin madina قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم آياتي ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi wanda zai limanci mutane shine wanda ya fi su sanin littafin Allah fa'in kanu fi qira'ati sawa idan suka zamanto sun daidaita sun yi kunnen doki a wajen karatu fa alamuhum bis sunnati wanda yafi sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'in kanu fi sunnati sawa in sun zamanto sun yi kan kan kan a wajen sanin sunna da karatun alkur'ani manufa daidai wa daida ne ba wanda ya fi wani fa aqdamuhum hijratan to wanda ya fara yin hijira daga cikin su fahim kanu bil hijirati sawa idan ya zamanto lokaci ɗaya suka yi hijira fa aqdamuhum sinan ta wanda ya fi su yawan shekaru wala ya umarna rajulun rajula fi sulfani kada mutum ya yi wa mutum ya yi wa wani limanci fi sulfani a masarautarsa ko inda yake da iko wala ya kudu fi baitihi ala takrimati kada ya je gidansa ya zauna a shimfidar kebantacciyar shimfidarsa illa bi iznihi sai da izinin sarwa muslim imam muslim ne ruwaito wa fi riwayatin lahu a ɗaya riwayar ta imam muslim maimakon inda yake fa'aqdamuhum sinnan wanda ya bi shekaru sai zaman riwayar sai ta ce fa'aqdamuhum silman wanda ya fi riga su musulunta ai badalasin nan mai madadin shekaru ya aka ce musulunci ai islaman ya riga shiga musulunci fi riwayatin a ɗaya riwayar ya ummul a kura'uhun likita billahi wato wanda zai yi mutane limanci shine wanda ya fi su sanin littafin Allah wa aqdamuhum qira'atan wanda ya fi su kuma riga yin karatun karatun da in kana qira'atuhum sawa'an idan karatunsu ya zamanto daidai wa daida ne wajen sani da wajen dadewa faya ya ummuhum aqdamuhum hijratan to wanda ya riga yin hijira ya shi ne zai limanci fa in kana fil hijrati sawa idan kuma lokaci ɗaya suka hijira fa ya ummuhum akbaruhum sinnan wanda ya fi yawan shekaru ya shi ne limami wal muradu bi sulbani abinda ake nufi sulfanihi da manzala sallallahu alaihi yace wala yu'manna rajulun rajula fi sulfanihi abinda ake nufi mahallu wilayati inda wato wajen ikonsa ne wani ba masarautarsa je in ba saraki ne in gwamna ne misali wajen mulkinsa ne idan malami ne wajen ba da karatunsa ne idan ya zamanto misali a gida ne gidansa masarautarsa ce saboda haka shi zai ɗayan mawuzi wallazi ya fito wajen da yake banta da shi wa takrimatu abin da ake nufi da takrima yaje fati ta ikace ta ba ce ba ta ko ba tu ba wa takrimati bi fati da wa ra'i da yi wa radan kasra wa hiya ma yanfaridu bihi shine abin da mutum ya keɓance kansa da shi min firashin abin shimfiɗa ne kalewar yana da zaddumarsa ko kuma an ka shiga cikin gidansa yana da sita suke zama ko kuma ko wata kujera da ya ware wannan kujerar tasa ce shine min firashin wato shimfiɗa ko sadirin da kuma karaga da karaga ko kuma kujera ko kujera wani wihi ma da abin da ya kama da su da abin da ya kama da su wannan hadisin yana da muhimmanci hadisi abu masu bilbadari Allah ya kara yadda a gare shi kuma masudul badri ya gabata a cewa ana kiransa albadri ba wajen ya ji yakin badar ba amma na gala badran wani ba ya ji ya sauka ya zauna a badar sai ake ce mar abu masud albadri amma ba cikin waɗanda suka halarci yakin badar al'ansari mutumin madina ne allah ya ƙara yadda a gare shi ya gaba sansa sun gabata a can baya na ji wannan bayanin ya gabata zala sallallahu alaihi yake ummul kauma aqra'uhum wanda zai limanci shine akrawu mulki tabillah wanda ya fi sanin littafin Allah Imam al-Qurtubi da zo bayanin wannan a cikin sirrin sa yace istilahin akra'uhu ko kare a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ake nufi al'alimu bi kitabillah wani fa ilimi sanin littafin Allah saboda a wancan lokacin sukan hada ilimi ne wato kar iya karantawa ne da fahimtar karatun da kuma aiki da karatun idan mutum yi haka sai a ce mara kare ne abinda wato ibn abi laila yake fada ya ce mun riski waɗanda muka riska wani ba daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu baya wuce aya goma idan ya karanta aya goma sai ya iya karatun nan ya iya ya san ma'anar wannan abin ya yi aiki da shi sannan ya kara koma ya kara karanto aya goma ya ce sai suka zamanto sun hada ilimi da aiki da shi wani ba sun iya karanta shi sun fahimci ma'anarsa sannan kuma sun yi aiki da shi to wannan shi yasa an ce alƙurra a wannan lokacin mutum ya hada waɗannan guda uku din wani ba ya iya karanta yana aiki da shi ya yi saboda haka a lokacin aka yi al-qurtubi ya faɗa amma idan ka zo misali a babin fikihu za ga cewa malaman fikihu za su yi maka bayanin aqra'uhum bayan wannan bayanin da malam imam al-qurtubi farko abin da za su ce maka shine alladhi yaqra'u al-qur'ana bil hunil arab yaqra'u al-qur'ana bil hunil arab manufa yana karanta kamar yadda laraba suke karanta wani misali yana fitar da haruffan da komai da komai yadda laraba suke fitarwa an gani manufa ba harshensa ba ya zamanto baya daukan waɗannan kalmomin ba ya cewa ha ha ila ya cewa sa sha ko kuma misali sa ya kama faɗe ta haka zal ya faɗe ta misali za ya iya faɗar waɗannan abubuwan ba to wanda ya iya faɗa bai to an gabatar da shi akan wannan ko da kuwa wannan wanda ya to bai iya faɗar zal ɗin ba ya fi wancan yawan hadda an bai bayyance wannan an ko da komai yawan haddar wancan to wannan ya fi shi saboda shi yana karanta ne irin yadda laraba abu na biyu shine zamanto yana karanta da tajwidi tajwidi na ɗaya daga ciki wanda ya zamanto ya iya karatun ya iya karatun amma da yadda laraba suke yadda haruffan suke zai fitar da haruffan amma kuma bai san ka'idodin tajwidi ba wanda yake ka'idodin tajwidi na gaba da shi to sai zamanto ya yana karanta da yadda laraba suke karanta yana karanta tajwidi abu na uku shine wanda yake fahimtar ma'anar idan ya zaman to sai a gabatar da wanda yake fahimtar mana da wanda baya fahimtar ma'ana shi yasa wani lokaci da wajen karatu zaka ji wani ya tsaya ba inda ya kamata ya tsaya ba ko kuma wani lokaci yana cikin sallah kamar yadda za a ga irin manya-manyan ƙara'ai irin sabu amurin dani da waɗansu da waɗansu su Allah ya musu rahama sai ce ma kanka yadda mutane a cikin wuta misali yana cikin karatu alkur'ani sai ga inda zai tsaya yayi Allahu akbar cikin wuta ne ko kuma ya taki daga wani abu kun ce amin sai ce mal'uni misali kuma an fahimta ai farkon aya ce ko mal'uni kaji kun ce amin sai ce alfinan nu ba yana nufin ku ba amma dai wannan ya san ma'anar ina zai tsaya ina zai tashi ina zai tsaya ina zai tashi an fahimci wannan saboda haka ya san ma'anar inda zai tsaya wani lokaci kuma za ga cewa inda duk inda kake gana an ce wakafi wajibi da ko kuma kar a tsaya a wannan wajen yana da ma'ana ne saboda yana canza ma'ana kamar misali mutum zai zai ce wala ya hazunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a wala ya hazunka qauluhum kada zancensu su ya bata maka rai innal izzata jami'a lillahi jami'a cewa izza da buwaya na Allah ne gaba daya wannan magana sai ta bata ma rai mutum ya zo ya ce buwaya na Allah gaba ɗaya na Allah ne kai kuma an ce wala hazun ka kaulu amma magana da su faɗa kan rabata maka rai kaga mun sun manufa saboda bai san ma'anar ba saboda wala hazun ka kaulu hum tsayawa za ka yi ka gama maganar innal izzata lillahi jami'an kamar amsa ce ake ba su dan sun faɗi wannan abin to wani ya zo ya hada maka ya tafi kai kuma kana fahimtar ma'anar sai ga cewa ma'ana ba ta fito ba shi suka ce na uku ya zamanto ya fahimci ma'anar wato alkur'ani yana fahimtar ma'anar alkur'ani na uku kuma ce shi ne yadda zai zama na ƙarshe shi ne hudu wanda zai zama to to har a cikin ƙurra ɗin wani fa a wajen karatun alkur'ani sai an lura da waɗannan abubuwan saboda haka ba wai lalle iya karatunsa zalla ya zama to akwai wanda ya fi shi fahimtar wannan karatun sai a gabatar da shi an gane an gane wadakar wani tunanin akra'um likitabillahi wanda ya fi murya ko wani abin ba wannan ba ne akarau ana ce akarau ana nufin wannan ne a ciki dalilin da ya sa kenan da manzala sulari sallan da ya gabatar da liman waye gabatar a sayyidina abubakar radiyallahu kuma ubayi ya biyu shi karatu saboda yin ke li lai ubayi ibn ka'ab ubayi na nan amma sai sayyidina abubakar ya biyu shi wannan abubuwan sai manzo Allah ya gabatar da sayyidina Abubakar akan Ubay ibn Ka'ab tare da cewa aqra'uhum wajen qira'a da sanin wadannan abubuwa amma sayyidina Abubakar kuma ya afqahu ya fi shi fahimtar alqur'ani sai yasa da aka yi wafatin manzo Allah waye ya fahimta kaga shi ya fara fahimtar wadannan abubuwa tare da cewa Ubay din da ragowar su radiyallahu ta'ala anhum duk suna nan amma ba su fahimci abin da ya fahimta ba fahimta lokacin da aka saukar da aya aka sauka a yau akmaltu ya ta kuka aga ubayyu bai fahimci waɗannan har ma mamaki yake kai an ana bin murna kuma za ka zauna kana kuka saboda na Abubakar yana da zurfin fahimta akan wannan sai zaman to ne akara ɗin da ma'anar abin da malamin suke na ba da an fahimta to idan ya zaman to sun yi daidai a nan to sai a je uhun ko a ce a'lamuhum bis sunna fi su sanin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da sanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to idan ya to sun yi kankan kan sun yi daidai akan wannan to sai ya zamanto aqdamu min hijratan wanda ya fara yin hijira haka wanda ya fara yin hijira la yastawi minkum man anfaqa nan tana burka ko ka gane Allah ne ya faɗa ba za ku zama daidai ba wanda ya riga ka hijira ya riga ka hijira kana bayansa kana bayansa saboda haka ma'anar wanda ya riga ka hijira Allah subhanahu wata'ala ya ba shi falala akan kanka to ina kuma ga wanda bai hijira ba ya zo ce misali bai jagoranci wanda ya zamanto ya yi hijira idan ya zamanto sun yi daidai a waɗancan abubuwan guda biyu to wannan shine fafi da muhimmin nan idan ya zamanto kuma ba haka ba to shekaru tare kuka hijira kun lokaci ɗaya ne ba wanda ya riga wani to shekaru kuma wanda ya fi fika shekara yana gaba da kai a musulunci za waɗansu san za su zo yana gaba da kai a musulunci wanda ya zama ya fi ka shekaru yana gaba da kai a wajen falala a ɗaya wayar sai aka ce sinnan maimakon sinnan sai aka ce silman musulunta musulunta a wannan zamanin ina aka ce misali wanda ya riga ka musulunta ya za ya za abin nan na shi ne shekaru yawwa wani ba ko wanda zaman to kuna hadisan za su zo a gaba ne ba wani babu ne wanda ya zaman to ya girme ka a musulunci wani ba an haife shi a cikin musulunci to shi kenan ya zaman yana gaba da kai yana gaba da kai a abin nan saboda ya yi aikin da bakai ba ya yi azumi da kafin ka fara azumi ya yi abin ka fara sallah ya yi sallah kafin kai kalmar shahada ya yi kalmar shahada ko haka ya riga ka da haka in abbara ce to ai wa ai duka ba daidai musuluncin ganin mu muka yi a ciki a wanda ya riga ka ganin musuluncin ya riga ka ya riga ka misali da shekara biyu uku kaga wani kila zai riga mutum balaga na uje kuma daga wannan balagar kaga ya riga ya wuce wa mutum yana gaba da shi a cikin wannan musulunci kuma ba musulunta to akwai kuma shekaru wannan shine abin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akai yayi bayanin yanda wato jagoranci zuwa kenan sallah da wani zai zai ce duk ɗaya muke a sallah a'a sallah ba ɗaya muke ba ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar akan waɗansu wannan shi ke gabatarwa kaga waɗansu akan waɗansu waɗansu akan waɗansu in ya zamanto an samu wannan daidaiton kenan akwai wannan kuma waɗansu bayanan za su zo saboda wani lokacin an zo masallaci waɗansu kan damu idan wani abin ya faru su yi tunanin ba haka ya kamata ba ko kuma wani al'amari suke ba haka ake yi ba shi ma yana da cewa a'a tsarin musulunci tsari ne na akwai wanda yake gaba sannan wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa ila wanda ya kama hadisi abdullahi dan abbas shi kuma wanda yake da wakafi yana da damar ya sa wanda yake warware masa saboda sharaɗin sa ne idan ya zama ya cancanta idan bai cancanta ba wannan za a iya bayyana masa ɗaya kenan ko kuma ya zamanto shugaba musulmi ya zamanto ya sa su ko kuma jama'ar musulmi jama'atul na waɗannan guda uku su ne suke naɗa liman to sai ya zamanto an naɗa liman anan masallaci misali kana an zo an gina masallaci da aka ce wane shine limamin masallacin ya zama liman ko to ya zama limami ratibi wannan wajen sultanu ne manufa inda yake da iko ne da wilaya sai zamanto aka zo misali bai zo ba bari yin bayanin yadda ake yi yanzu minti biyar kawai guda da sallah kawai a fikihu bayanin fikihu idan kuka yi wannan sallar sallar ɓatacciya ce idan akwai limami ratibi sai inda sharaɗi me sharaɗin cewa yayin yadda cewa idan ya to bai zo ba zuwa wani lokaci a yi amma kawai kai da Allah yi mana sallah tun lokaci yayi karfe da aka ce kuma zai zo ba babu wannan sallar me dalili akai wannan hadisi saboda manzo Allah yake wala ya ummur rajulur rajula fi sulbani kada wani ya kuskure yau wani limanci a inda yake da ikonsa wannan hani ne ko umarni ne hani ne wannan yastadil fasad hani kuma in aka hana ka yin abu in kai wannan abun batacce ne to nan Allah ya ce karka yi sai kuma ka zo kace kawai sai an yi kuma ka ce wannan abun an karba ba ka da wannan ikon saboda aka a kiyaye saboda yin zamani ya zo saboda kawai ana rubuta a cara ta da sallah lokaci kaza kawai yana za tun da bai zo ko ku tayar mana kawai wani sai ya shige gaba sai buga sallah to wannan sallar babu ita ina babu ita shi na ce sai dai inda sharaɗin masallacin misali an yi wani sharaɗi kan cewa in bai zo ba wani in bai zo ba wani in bai zo ba kuma a samu wani daga ciki wani ba sharaɗi ne da masallaci suka yadda a kai shi ma limamin ya san da wannan tsarin an gane amma da ila ya tafi yana nan yana kusa ko yana wani abin nan kawai da na ya za a yi ya kara mana minti biyu kawai ya tsaya yana abin nan kawai kuta da sallah a ba zai yi ba amma da tsari mu musulmi ne mu 'yan tsari ne abinda aka ce ka yi ka yi a ce ka yi ba karka yi ka tsaya ka jira shi har sai ya zamanto da wannan ka'idar an fahimta in wannan in an ce jiran liman minti biyar kowa ya uzurin liman ko uzuri yake rubuta ne kuma da uzuri uzurin liman minti minti biyar idan ya zama to wannan shine abin da aka yadda wanda shi ma liman ya san cewa bayan minti biyar za a iya tayarwa to wannan dama ba zai zama to da damuwa ba amma ba haka ba ku taba mar limancin sa ba manzo Allah ya ce la ya ummu kada ka kuskura kai ba kar ka da tura ka kun san da lokacin ana limanci sosai in kai wannan wallahi wani lokaci mutum sai ya iya zautuwa a dada can ka shiga ka hau kan abin nan lima <laughs> wannan da ne na nuna da ana jahiliya jahiliya saboda sultani mai masarautar wadda na nufin a ja hankalin mutane idan ya zamanto akwai wannan ka'idar uzurin liman idan ya zamanto wani sharadi ne manufa aka aminta da shi za a yi to wannan wani abu ne da amma an ba a yarjejeniya wace a kawai ba a ce tun da ne kawai yi zo kawai a tare har sai in ya zamanta lallai abin ya kai ga cewa tunanin wani wani dalili a ba kwa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da bai fito sallah ba a rashin lafiyar ta wafati kwanda ya tada sallah ba wanda zai tada sallah har sai da ya ce wana na isha muru a babakirin zai ku umarce shi amma wanda ya ce to ai akwai ɗayan wanda kuma abdurrahman bin sa'ad eh, abin nan sa'ad ya abi waqqas limanci shi ma kafin manzo Allah ya tafi sulhu din mun karanta shi a can baya mun karanta shi a baya a can riyadus salihin da zai tafi sulhu yayi wa bilal radiyallahu ta'ala anhu magana yace idan mun makara ka sa abubakar ka sa wani yayi sallah ba abubakar ya ka sa wani yayi sallah wanda shine har bilal yake cewa yake tambayar sayyidina abubakar da da kalma wato mai taushi yake ta ko za ka yi mana sallah ne kamar irin yana roƙo to bilal yana da wannan hurumin idan ya zamanto lima lada ne an bashi wannan damar an ce idan ya zamanto ladan kai ka zaɓi wanda ka zaɓa to sai ladan ne bai zaɓa. hau da Allah ya bashi wannan to a masallacin kun kuma kun ba ladan izini to sai zai ce duba ya duba ya duba sai ce bismillah ka shiga wai mai yawancin ka shiga biyu ke kowa ya zaga ana yawan yin ladan ne zai zo sai duba ya ce daktawa wani ko profesa da zo ka shigo kai mana sallah duk gaba ne ba ruwansa da kai da waye a gaba kai ke ko waye waye zai ce wani ba zai zo shige gawa to wannan an ba da izini idan ya zamanto ba ba da izini ba kakka kakka zamanto kai ko ya zamanto an ba ladan izini yana da wannan shi huruminsa ne in liman baya nan an ce kai ne sakan in command haka ake cewa to to <laughs> to shine to ai din da saboda aka sai zaman ladan shi zai ba da izini amma kai karka ba da izini a masallaci ka zo ne don ka bauta wa Allah yi biyayya ga abin da ya zaman tsari an gani zai abu na biyu idan ka shiga gidan gwamna ko mai rashin iya sa matukar zai kai Fatiya shine lima sai ya yi naɗa wani sai sosai kuwa da gwamna da ciyaman misali har kansila ma kansila ma yana da iko ko abin da maza ward dinsa ko ba gaba ne wannan ya zama wajensa ne ka zo inda yake shine kuma wajensa ne to ya ga dama sai ya zaɓi wanda ya ga dama ya zaɓa da limancin su mun ba ana nufin casual abin nan amma in ya zama to masallaci ratibi ne aga ya riga an riga an san wanda ne amma idan ya zama to kaje to shine zai ce maka to tashi kai mana sallah ko a falonsa ne ba abin nan ɗinsa ne ko a ofis ɗinsa ne ko waye ko ofis ne ya zamanto darakta ne ko wani abin nan to ya zai ce wani shiga kai mana sallah sai ka haƙura kai biyayya kai mar biyayya to kuma karka zauna a shimfiɗarsa kuma zama a shimfiɗar nan waɗansu suna ganin abin kamar yana da sauki amma abu ne da yake da girma shi yasa in kuna duba kissa a cikin sira annabi sallallahu alaihi wa sallam abu talib a lokacin da za a yaƙi makka lokacin da abraha ya shigo ko lokacin da abraha ya zo ya ce a zo da abu talib da ya gan shi da ya yi niyyar yamar ba daidai ba sai ga mutum kamili cikakke da waye sai zaman to kariha, sai ya ji ba zai ji zuciyarsa za ta sosu a ce ya zauna tare da shi akan karagarsa sai kuma baya tunani baya son ya zama to shi yana sama shi kuma abu talib yana kasa ai abin nan abdul muttalib nake son ce ba abu talib abdul muttalib sai zaman to sai ya sakko kasa dan su zauna tare amma a zuciyar sai ji cewa bare baya son a zauna karagar za ta ishe su amma ba zai zauna da shi ba wani ya zauna a sama zai zaman to sai ya sa aka ce idan ɗaya daga cikin mawaƙin ke ta ta'addab inda khalqa ala unasin a فكن منهم بمنزلة الأقل فإن رفعوك كان الفضل منهم uka وضعوك قل هذا مكاني in ka shiga a baka waje maka ji komai a ciki a can za ka zauna a nan za ka zauna a nan za ka zauna wannan duk gaba ɗaya wajen su ne ai kai ka zo ka ga cewa ba za ka zo ba shi ke a nan za ka zauna kai zauna nan kai zauna nan a ka ka zauna a can sai ka ji komai kaga waɗansu zauna sun ga abin nan kujera kenan an ce a ce a kai ba nan za ku zauna ku je kuku uku da gina double seater ku je ku zauna sai ka zauna shi kenan ba wani abu bane amma kar ka zo ka ce ga wancan ba wanda ya zauna ciki kar ka zauna shi yasa yana daga cikin ladabin idan ka shiga wajen mutum kuna jiran ya fito galiban za a ce za ku tsaya har yanzu ya ce bismillah ku zauna a zauna a can zauna a can amma kar wani kawai je ya zauna ina tuna ɗaya daga cikin eh, reps sai eh, daga na ba da labarin nan hawa da labari a nan wanda ya zamanto abokinsa ne tare suka yi karatu a ingila da waye da waye amma da ya zo kawai ya je ya roƙe shi wannan abin kawai ya fitar da shi a three seater ya zo shi ma ya zauna tunda yana ganin a daki na kaza ni na ci da kani ne maka kaza wannan dalilin ya sa buƙatar sa bata biya ba wani ya ce to ana yi <laughs> mutane su yi hankali ne in ka zo ka ga wani lokaci akan gane sai ga inda ya ajiye yan tabaransa da dan da littafi da waye yawa to za gane cewa yawanci kujerar sa ce kawai ne kuskure zauna na wani ko ya ce a ba komai din nan wani lokaci zuciya sai ta so an gane kan ka zauna A sai an ce ka zauna to wannan ita ce ta takrima wani ba kujerar da yake ɓanta da ita a ciki karkai karambanin zama wannan shi ne game da wannan misali wannan hadisa saboda haka a kula a kula sosai wannan kun san yawanci muna karanta riyadun salihin na daina bayani saboda na san nayi bayanin da a kai duk waɗannan abubuwan suna da alaka ne da sosuwar zuciya to kai kuma so ake zuciyarka ta gyaru ta ji cewa ba ta da wani kaikayi a ciki ka zo an ce maka ba za ka zauna a can ba zauna a can a za ka gashi a kamar an kaskanta sai aka ce a manzan Allah ne ce kai biyayya kake yi shi kuma an hana dan karkasa ransa ya ɓaci wani ana zuwa wajen da nake zama wani ya zuyi ya tare mun wajen ka zauna dan kar a samar shi ma zuciyar ta su sai aka ce karka yi ka ka yi ko kana zuwa kawai a yi limanci wala yi ba kawai zai tarar kawai na ja in ka kuje ni casual imam ne ana ko ba ka bane labi ne casual ne anan ko casual imam ne nan malam ayyuba baya bayanan da ragowar ba sa ni nake limanci an yadda <laughs> ni casual ne <laughs> idan ya zama ba sa nan gaba ɗaya zai yi saboda haka iya na ba da umari amma casual ne saboda haka ya kamata mutum ya zamanto kar ya ɗaukar wa kansa cewa ba a sa shi karka ji wannan kai-kai saboda mazala ne yake maka karka yi sallallahu alaihi wasallam har sai an ce ka yi kuma ka ji zuciyarka ta ji fas za mu zo mu karanta misali a nan gaba babu istizan akwai abin da ya fi wannan fadi a buga maka waya a buga waya a ki dauka sai na so su zuciya ko ko ka zo gidan mutum ba turo yaro a ce da Allah gaskiya bare ya samu damar fitowa ba yanzu ka ce marwa ne ne kai an gaya mara amma ya ce da Allah ka yi haƙuri Allah ya ce maka kuma Allah shi ne ya ce maka in kai da lakumar jiyo? Arjiyo huwa azka lakum idan ka bugo yake daukan waya kar ka zo ka ce ai wulakanta ne ya buga bari ni blocking ɗinsa a ai shi ma daidai yake da wayin kila lakumar jiyo farjiyo ba da lokacin daukan waya ka da Allah ka haƙura shi kenan karka ji komai a cikin sun ka ji baka ji komai ba a cikin zuciyarka zikiya ce tsarkakar zuciyarka ce za ta samu amma zo mu karanta shi a babul ba amma karka dauka ai ni ya bulakanta ne ke na buga mana baya daukan waya dan yana ganin dan yana ganin dan yana ganin in ka dau wannan abin zaka ji zuciyarka ta to first da wadannan abubuwan to haka zama inda ba a ce maka wajen ka bane kar ka zauna wani duk inda ka samu kanka an ba wance maka ba ka shiga high table ko ka kawo high table in an ce misali ba inda aka zama to an yi reserving din nan to kar ka shiga reserve tun farko ma zaman ka wajen ya yi wannan zuciyar ka ta san an ce maka zo ka shiga to wannan girmama wasu ce a ce man kar ka shiga dama nan ne waje na kike yanzu ka zama lafiya a cikin waɗannan abubuwa hadisi na gaba anhu daga wajen daga wajen sa dai ah. أبن أبو مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وقوله ليليني هو بتخفيف النون ليليني وليليني وليس قبلها ياء آه wa bi tashdidin nun liyaliyanni da zo an kawo samu ruwaya haka ma yayin qablaha amma tare da liyaliyanni liyaliyanni wancan liyaliyanni liyaliyanni bi tashdidin nun والنهى أي العقول وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل yake cewa wa anhu daga badri qala yace kana Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yamsahu manakibana yana daidaita kafadunmu wa ya yana cewa da mu istawu ku daidaita sahu wala takhtalifu kada ku sassaba fa takhtalifa qulubukum ku sai sassaba liyaliya ne minkum wanda za su biyo ni a sahu manufa sahun farko da za su zamanto tare za su biyo ni a sahu a ulul ahlami ma'abota hankali ima abota mutunci kenan wannu ha da ma'abota girma da falala kuma ladina yalunahum sannan sahu na biyu ya zamanto irin su wanda ya zamanto wanda suka biyo musu kuma ladina yalunahum sahu na uku wanda suka zamanto ba su kai waɗannan ba rawahu muslim muslim ne mai to qawluhu faɗinsa sa liyaliyani haka riwayar ta zo li ya liyani liyaliyani هو tafifin nuni babu shadda a ciki walaysa qabla ya wa ruwa bi nun ma ya in qabla liyaliyanni li ya wani ba ya in qabla wa nuha ake nufi da ulun nuha ay al uqul ma abuta hankali wa ulul ahlami wanda ce ulul ahlam wanda ake nufi humul balighuna su mutane wanda suka zamanto balagaggu wani fa manya kenan ahlul ilmi ma'abota nutsuwa wal fadli da falala da falala wannan hadisin shi ma din akan wato girmama na gaba ne da wanda ya zamanto sama da wanda ya zamanto sama farko abinda malamin wato abinda sahabin ya fara fada mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidai da ka fada wannan yana daga cikin sunna da Sheikh Salih Al-Uthaymeen yake fara yace wani lokaci ɗaya daga cikin sunnoni da limamai suke barin sake nan. a lokaci kawai isawo ya ta dilo sai ya juya a lokaci ana zuwa a daidaita wanda suke tsawo shi yasa idan mutum ya duba cikin a na imam malik a cikin babin daidaita tsawo zai ga cewa sai na usman waɗansu ma ya sa suke bibiyar tsawo a je a daidaita a je a daidaita sai an gama sana ba gaya ba ai kowa ya hau kan ko ya daidaita sahu sannan sai ta da sallah saboda yi zaman to mutum ya daidaita ya daidaita ya daidaita ya daidaita gwargwadon yadda zai to liman ya to aikin ku ke Allah sallallahu alaihi yana sha ku daidaita sau kada ku ba inda ake daidaita daidaita sau da kafada ake da kafada ake an gane yawwa kuma gwargwadon girman kafadar ka gwargwadon inda za ka ɗiba a cikin sau an gane ba gane abin da nake nufi abin da nake nufi ba kafar ka ba ka san wani zai matse kafarsa sai ce maka matso matso in eh, kuma kafadar ka ta riga ta tokare da inda kafar take sai dai kai ka tura kai ka tura misali amma kafar ka ba daidai setin kafadar ka take ba an bai ta mana gani wani zai matse kafarsa wani ba kafadarsa ta fito amma kafafuwansa sun shigo sai misali sai ya matse to wannan za ga cewa da wuya a sallar lami lafiya akwai wanda kuma zai buɗa sai ga cewa kafadar ku kuma sun yi nesa da juna an bayyanci abin da yake yanzu? idan mutum ya buɗe kafadar za ga cewa kuma kafafuwan ko da sun haɗu ku kuma sun zama to sun yi nisa shi yasa aka yi sujjada za ga an fara samun bayan an yi raka farko da waye sai ga kuma sau yana zamantowa wara-wara fajuwar da aka ce a cike din bai ciko ba an fahimta yawa saboda aka kafaɗa ita ce kaga wannan misali yake da kafaɗa ba da kafaɗa kamar yin misali sai zaman to sai ya ɗau daidai wannan za ga daidai cin kafar wani kuma sai ga cewa in an buɗa ɗin in ya matse irin wannan yayin da aka zo aka zauna aka yi sujjada sai ga cewa kuma wajen ya matse muku tare da cewa kuma kuna tsaye kuna ganin kafafuwan ku sun haɗu saboda haka aka kula da wannan manakib din hazo bainal manakib wala kalam za ku je wannan shine abin da ake fara manakib din nan sune asali za ka sune suke daukar saitin wannan in ka faɗo suka daidaita raguwar kafafuwa za ka sun daidaita kuma wajen ba za a samu fajuwa ba saboda ai abinda ba a so shine rarrabuwar kafafuwa don idan aka sassaba din zukata za su sassaba saboda dalilai da yawa me za ki samun saban idan mutum ba ka son sai ba ka ma son ya zama to ka kafa da shi ko wannan dai iblis ya zo ya shiga cikin waɗannan abubuwa ko kana Allah Allah ya zama to wani abu ya zama to kafadar ka ba ta hadu da sa ba sai zamanto jikinka ba zai haɗa jikinsa ba to haɗuwar jiki da jiki na ɗaya daga cikin manufar haɗuwa a sallah don wannan yana kauda wato abin nan misali mu 'yan adam da Allah subhanahu wata ala ya halicce mu a haɗa muke ku gane abin da muke nufi Yana ba da misalin nan da kamar ruwa in ka zo teku ka zo ka jefa kwata ai kana samun wannan abin ko wave eh. Eh. zai ta yi zai ta yi ai zai iya sai ya da karshen teku kai ne ba haka za ka ringa ganin kamar ya yi wannan zai sun na wato abin nan na nufin abin nan waves din na waves din shine yake shine ake nuna maka cewa to abin ka fa ya tafi ya tafi ya aka yi da waya wannan wave din ya tafi saboda haka ka'idar take shi yasa yanzu da za a samu misali in tsora hannuna a nan sai zaman da yalla bai dauko guduma yana buga wannan gudumar yawancin ku sai kun ji cewa a cikin ku saboda haɗa muke ka gani inda wani kawai yana zuwa kawai kaga cewa an caka mara ga an kwakwarewa sai ka ji ka saboda sai ka ji kamar kai ake neman a taba saboda haɗa kai kai ne kake tunanin ba haɗa muke ba to wannan haduwar jikin zai kara haɗuwar ƙauna da soyayya a tare da nisantar jiki kuma sai zamanta wannan shi yasa in kaga baka kaunar mutum za ka cewa baka son kwadu da shi farko ido ne yake fara aika wannan abin sai ga cewa da ka gan shi sai ka ɗauke kanka saboda ba ka son ya zamanto wannan abin ya faru to shi yasa a sallah idan ana haɗuwa a sallah wannan abin ake narkarwa ake narkarwa sai a zamanto yan uwan juna sai a zamanto yan uwan juna amma idan ya zamanto akwai nisa wani yana cewa sallah independent ko ya dan sai abin nan wanne daga cikin malamai ya gaya mu wannan ya je malaysia ta waɗansu za su haɗa tsawonsu ya matsa ya ce ya matsa ya matsa sai ya ce it's not independent ne sai ce ta wajen wannan ba wasu a wajen ka akwai waɗanda ba sa yi ko mutum ya je wani lokaci aikin hajji da waɗansu abubuwan zai ga akwai yan independent ba sa yi dama daga wando ka matsa za su matsa za su iya canza sauku saboda waɗannan abubuwan to kaga kai in aka canza sauku saboda kai ba ka ji daɗi ba Oba, kaga zuciyarka ta tabo to wannan shine aka ce maka a daidaita in ba haka ba zukata sai zaman to sun sai abu na biyu sahu da ake yi ka'idar sahu ba kowa ne zai zauna a sahun farko ba shi ne abin da hadisin nan yake faɗa ya ko shayi liyaliya ne wanda za su biyo sahun farko zamanto su ne a bayana ulul nuha wal uh, uh, ulul ahlami wal nuha ulul nuha wal ahlam ma abota hankali manufa ba zai zamanto ka ɗau kowa ba yin yaro ne misali kankani sai ka ce mar ya koma can ka gane ya koma baya sahun yara ba shi ne sahun farko ba inda manya idan manyan sun ƙi zuwa masallaci to kaji Allah ya ce ba manyan ba sa zuwa yaran sai su zauna su sha wahala sai zuwa ta shiga an fahimta idan manya sun zo sai a mai da yaro shi yasa ina kin san a cikin alkitabu da ilmi na ibn abi khaisama an ruwaito shi abdullahi ibn umar wani lokaci ma in yaro ne kankani zai ce kai ka fara mafarki wani ba ta baraka saboda me wannan hadisin da aka ce ulul nuha abin nan ulul ahlam man fa albalighun balagabu sai ce ka fara mafarki ne in ka ce a ah, sai ce to koma baya wa ne shi ya shiga ko kuma wani ya shiga an bayyana saboda haka don wani ya zo misali kuma ulul ahlami din sai aka ce abota mutunci da kamala wanda su ne za su zamanto sai ga mutum ya zo da tikwata ɗinsa da gashinsa da waɗansu abubuwan sai ga ce ba nan ne abin nan ɗin liman shi yasa wannan wannan hadisin shine malamai suke amfani da shi ga mara hula sai su kawo saboda shi ma ba zai je inda ake yin mutunci ko neman aure ko surkuta ko a haka din ba ko ba haka bane shine sai a ce mar a ah, koma daga nan ba wajen ka bane kaka je wani nauyi a wannan musa wannan fahimtar ake musa wannan fahimtar na hadisi dan kar wani ya bai ce a kawai ai duk ɗaya muke a an kace duk ɗaya muke wannan ka wato mutum kaskanta musulunci ne kawai musulunci ba shi da tsari bai ma ce ga wanda zai zauna a sahun farko ba sau na biyu ma annabi ya faɗa sau na uku ma ya faɗa kuma haka abin zai ci gaba shi yasa da lokacin muna yara ina tuna ina tuna lokacin za ga mu sahu ake mana babban masallaci an yara muna yan kanana sahu ake zuwa yi mana ga inda za ku yi sahun ku din da za a yi za ga a sahun manya din ba za a zaman to mun shiga abin nan mun shigo cikin misali mun tare musu ba tare musu amma akan sa yara yanzu saboda akwai a musallar sai a rarraba su ko kuma kamar yadda yalla bai yake cewa manyan sun ki su zo sun yaro ya zo sai ka kyale shi dan in ba haka ba gobe sai ya daina zuwa a shi kuma wannan ka yi illa haka shi kana kallo ya zo ya daɗe ya yi awoyinsa minti talatin kafin a tare aka yi kita da sallah sai da aka zo allahu akwai allahu akwai alƙamacin sala kawai shigo shi a kai koma baya kai baka yi mara adalci ba kamar harka bai shi ne ya zauna abin da an fahimta wannan dalilin ne zai sa dalilin kuma shi dan karka canza martinani in bayan ya girma ya samu matsala kawai shi ne dalili amma ba haka ba a bar tsarin sahu yadda yi kaga mutum misali ya zo ya tsaya bayan liman da waye ka matsayinka na liman sha ah, kai koma nan kai ba nan mai wajen ka ba don me don gobe zaman tun mai kamala ko ko ba haka bane ai ka taimake shi amma an ka bar shi kenan sai ya zaman to sai ci gaba da yanayin yanda ake manufa mutum zai zo masallaci daga abu na biyu wannan yana nuna maka cewa idan za a zo masallaci da kamala ake zuwa ko da da asuba ne ko da asuba ne yawanci za a ga cewa sai yin da mutum ka gan shi saboda da aka ce maka ulun nuha ana nufin kamalar mutum da falala in za ka zo da falala yanzu misali zai yi a ce misali mutum yana sarki ko ya fito yadda ya ga dama da kayan bacci ko da da asuba ne bari fito maka haka ba zai ce bari ya ji shirya sannan ya fito ya zauna ko da misali ganin sa za a falo dan minti biyu ne ko a dan gaishe shi a fita sai ya je ya ɗauko ya sa alkyabba ya yi waye ya zo to shine kamalar ayi ita ce kamalar saboda haka ya zamanto mutum ya zamanto ya lizinci kamala a cikin yanayin zane saboda haka ashe ma kenan abu na biyu shine bayan limanci ga wanda ya kamata a gabatar sahul sallah ma akwai tsadarsa, muna da tsari a musulunci saboda haka sai a ringa kula da wannan tsarin in ba waɗannan abubuwan ne suka zo wani kamar an ce mun lokaci ya kusa zan ya kara gefe da yare wani saboda haka liyaliya ni ko liyaliyan ni na wanda mutum ya yi a ciki zai zamanto a wannan um, kwai wanda yake kiran sallah sai daga cikin uh, wato matasan nan da suke kiran sallah a nan darul hadis shafi'u wanci yake kiran sallah juma'a yanzu ce uh, mahaifinsa ya rasu nan mazaunar tanko saboda haka sashi a cikin adda Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah kuma ɗaukaka darajarsa sannan abu na biyu akwai daura auren da aka yi na al'abba da yake zama a nan yawanci galibin abubakar da sunan da aka yi jiya jiya sabar ko jiya aka yi wannan kuma wato muna yi mara adda barakallahu lahu wa baraka alaihi barakallahu lahu ma baraka alaihi ma jama'a kuma fi khair wanda ba su yi niyya ba to sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne a nan ce wanda ba su yi niyya ba wanda kuma suka yi niyya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su Allah ya karfafe su yawa sannan kuma um, um, shi ji aka ji aka ɗaura auren kuma na ganin ji aka yi walimar ma wadda aka yau shi ya sa aka bai zo ba kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce aka yi dama a kama inda ha sab'an ko ki kwana bakwai Ba fitowa ba zan faɗa muku fatawar malaman ga waɗansu daga cikin malaman hadisi ba cikin wannan kar wani je a ce cikin ne na faɗa saboda haka akwai maganganu na malaman malaman eh, a ce a kama ɗin nan ne ake nufi da shi amma dai ki kwana bakwai dai idan kwana bakwai suka yi ta surutu kwana bakwai to daga nan za su koyi yin hira da junansu sai su koyi hira da junansu amma a kwana bakwai nan ba su koya ba in ya zama yana gida wadakila eh, iyayen da sun budo da sun zo da sassafe shi kuma ya sauri kar a ganshi ya fita yana jin tsoron ya dawo gida sai da dare to daga nan shine hausa suka koyi zaman dare a waje sannan kuma da sassafe su fita daga cikin gida wannan kulla kofa za su yi shi kenan sai su zauna tun suna hira har su rasa hira sai su sai zamanto sun dawo sun yi hira sai su koyi yin hira tare na ga ba su yi hira tare wannan shine kuma yin hira tare yana da muhimmanci Allah ya sa musu albarka a cikin aurensu Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zuriya tsayi ba oye haka ne Abdulsalam ya shi ma ya aure an shi jiya ne ko shi ma shi ma jiya ne Abdulsalam an ce kanin liman kanin mala yi wa haka ce? kanin kaninsa kanin kaninsa ne? so kanin kaninsa ne Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zaman lafiya Allah kuma ya tabbata a cikin a cikin idan kana karanta idan mutum ya karanta fiqh idan aka zo liman abu kaza yayi daidai da abu kaza har akwai aure a ciki na'am a cikin fiqh akwai wanda yake da aure da wanda ba shi da aure eh kwarai kuwa a ah, ai shi yasa in ka duba za ga cewa abinda muka taso a nan yawanci wanda ba shi da aure da wuya ga sun an ba shi limanci ba zai yi ko da shugabanci ne amma shi harin ba wai shi aka yi ba an gama komai lokaci ya ke Allah ya tabbatar da alkhairin Allah ya tabbatar da alkhairin sa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu da lafiya an mu da suke cikin wannan yanayi a gazza gore yan uwa gaba daya musulmi na duniya Allah subhanahu wataala ya kawo musu agaji damuwa da muke da ita a Najeriya da kuma abubuwan da ake kukkulla mana Allah ya warware mana Allah ya mayar musu da kai da suka nunan su Allah kada ya ba su dama a kanmu kuma abubuwa da suke tun karo mu na zaɓe da waye Allah subhanahu wataala kada ya bar mu da nan mu Allah ya shiga cikin al'amarin mu Allah kada ya dubi ayyukanmu ayyukan mu Allah subhanahu wataala ya dubi ya tausaya mana ya shiga cikin al'amuran mu برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين